الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء لربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda yau goma sha ɗaya ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da takwas ga watan biyu miladiyya 2026 muna cikin suratul rahman surata 55 tun daga suratul fatiha a bisa jerin surorin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ma'asharar jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane in istafatum idan za ku iya أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يزموا كن زرشي كن فشي دقا سنن سمي دقا سيد فانفذوا فشيكي نن كفشي لا تنفذون كن فذاك إيا فشي وقبود با إلا بسلطان سيد عين في وتهجة كون ألفي فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane yursalu alaikum ashwaabun min nar ana aiko muku wani harshen wuta ko wani harshe na wuta wani hasun da kuma hayaki ko tagulla falatan tasiran ba za ku iya taimaka wa juna ba فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ko kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu Allah subhanahu Ta'ala a wannan ayoyi yana haska mana wani abu daga cikin yanayin ranar tashin alkiyama da yadda wannan suna biyu mutane da aljanu za su sami kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wannan jinsuna biyu kamar yadda muka sha maimaitawa kuma ya tsora nauyi a kansu duk wasu dabbobi ko wasu halittu da suke ban ƙasa babu wanda Allah ya tsora ma alƙalami na nauyi cewa ku yi ko ku bari sai mutane da aljanu shi ya sanya magana tana kaiwa ta kawo a kansu wannan aya da ainihin za mu soma da ita ko muka soma da ita za ga malaman tafsiri suna tattaunawa cewa shin wannan ayi tana magana ne akan duniya ko tana magana ne akan lahira mafi yawan malaman tausiri sun ce wannan ayar ba magana take akan wani abu na duniya ba tana magana akan abin da zai faru gobe alkiyama sakamakon ayoyin da suka gabace ta da kuma wanda suka biyo bayanta kun ga ayar da ta gabaci wannan shine sanafrugu lakum ayyuhas saqalan wanda kaga ana maganan abin da zai kasance ranar tashin alkiyama na hisabi ga mutane da aljanu sannan kuma ayoyin da suka biyo ta duk sun nuna ana magana ne akan tashin alkiyama Allah ya ce ya ma'asharul jinni wal ins al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace kalma ta ma'ashar kalma ce da take nuna jam'i wadda ba ta da mufradi a cikin wannan lafazi nata kuma jam'in da take nunawa shine jam'i mai yawa wanda ba za a iya lissafa shi tsaye ku ba sai dai gwammai ma'ana akwai adadin da idan kana so ka lissafa sai dai ka wari goma goma goma ka ce goma ashirin talatin arba'in har zuwa sama da haka to idan aka ce ma'ashar yawan ya kai wannan wanda kuma kai ba sai an faɗa maka adadin mutane da za su kasance ranar tashin alkiyama ba ko da mutanen dutse aka tara maka su gaba ɗaya na cikin gari kaɗai a ce ka lissafa su ɗaya bayan ɗaya to an baka aiki to Allah subhanahu wata'ala zai ce ya masharar jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane in idan har za ku iya wannan kun ga an kawo in shartiya da yawa Allah yakan kawo sharadi a cikin alkur'ani wanda dama ba zai iya cika ba qul in kana lirrahmani walad fa ana ko fa ana wal abidin in kana lirrahmani walad kaga wannan sharadi wanda ba zai taba cika ba in har da a ce Allah yana da wani da to ne farkon masu bauta to wannan sharadi ne wanda ainihin ba zai cika ba to shi ma wannan sharaɗin ba zai cika ba kamar yanzu ka ce ma wani in ka isa ka tashi sama na gani ko kuma in ka tashi sama to ni kuma zan baka kaza kaga abin da ke alƙawarin nan ba zai karɓu a wajensa ba saboda mutum ba zai iya tashi sama in dai ba su fa'ida zai yi ba to Allah sai ke ta idan in har za ku iya an tanfudu ya zamo kun zarce kun fice min asfaris samawati wal ardi daga ainihin kasannin sammai da kuma kastai malaman da suke ganin cewa wannan kaman a duniya ne ana so a nuna ba wai sai an je lahira ba a duniyan can ma wanda yake ga zai iya bauɗe ma Allah ya gudu ya tafi wani wuri inda Allah ba zai gan ba Allah ba zai iya kama shi ba ba a san ya zai ya labe wannan mato ya gwada hmm. kun ga ba zai yiwu ba shi yasa wani mutum da ya je gun wani malami yaje malan malam sabon Allah ya yi min yawa na yi na rasa yadda zan daina nake so ka bani shawara sai ce to shawarar da zan baka mai sauki ce in dai za ka ɗauke ta in sha Allah ta'ala ka daina sabon Allah ya ce na farko dai in za ka saba ma Allah kada ka taka ƙasar da ya halitta don bai kamata ka taka abin da yake mulkin Allah kuma ka saba ma Allah sannan kuma duk abin da ka sani a jikin ka halitta sani ka kwaɓe ka ajiye masa to da wai za a yi sabon ai kaga dai hannu ne ko kafa ko baki ko abin da ya kamata haka to kuma duka halittar Allah ce yace sannan ka fice a dukkan inda zai zama Allah ba zai ganka ba to in kai wannan kawai ka cigaba da duk abin da ka dama kaga wannan ba zai yi ba to malaman da suke ganin ita wannan aya tana magana akan duniya suka ce ai an ce min aqbaris samawati wal ardi kuma ai yanzu ga kasa muna takawa to kenan ashe a duniya ake magana malaman da suka ce a lahira ake nufi suka ce to ai ita wannan kasan Allah ya bamu labari za a canza ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat nan da za a canza kasa ba wannan da muke takawa ba kuma a canza sama ba wannan wacce muke gani ba ashe kenan da sama da kasa wanda za mu gani ranar alkiyama sababbi ne til ba wanda muka saba gani ba ne ba to kenan dai ana magana ce ta lahira ba wai duniya ba Allah zai ce in har za ku iya ku fice daga sasannin sama da kasafan fudu to ku guje ku fice ya zamo kun guje wa Allah kun tsere masa Albamul hafiz Ibn kafir rahmatullahi ta'ala alayhi da ibn atiyya da ma sauran malaman tafsiri suke cewa an yi kaito cewa idan aka tsaya filin alkiyama mala'iku za su yi sahu bakwai kowane sahun ya zagaye ɗan adam ko ya zagaye ƙasa ma ga baki ɗaya da mutanen da aljanun duk su haɗu ga baki ɗaya yanzu ku duba nawa ne adadin mutane tun daga Allah ya tsoma halitta har halitta ta ƙarshe nawa ne adadin aljanu tun daga Allah so ma halitta har zuwa halitta ta ƙarshe duk a tara su wuri ɗaya tif to kuma mala'iku idan suka zo haku ɗaya zai zo na mala'iku ya dadira ya zagaye su gaba ɗaya to sannan wani sahun na mala'iku shi mai sauko ya zagaye abin da ya samu na uku na hudu na biyar har na bakwai to yanzu kai a ce an yi wani taro a matsayinka na mai laifi Allah kiyaye aka ce ga sojoji nan da 'yan sanda sun yi ƙawanya a wannan filin kai kana tsakiya ina matsayarka ina magudarka kai ka san sai da aka yi da kai kai ba so da ko 'yan sanda ba ko 'yan kato da gora a ce su yi sahu bakwai su zagaye kuma ba ka da wuka ba lauje ba kibiya to kai ka ka zama ba wannan jan kunne ne ake mana ibnu kafir ya ambaci wannan a cikin tafsirinsa to sai an yi wannan kawanyar to sannan sai a faɗa wa mutane domin ya ƙula insan yau ma'ibin ainihin kalla kan wazar in mutum ya ga abuwa sun rintabe sai ya ce ina maguda take ina matsera take malaman sun ambata cewa idan razani ya razani to mutane za su fita a guje kowa yana neman ainihin maguda to amma kun ba magudar dole dai mutum ya tsaya inda yake Allah kai mu lafiya da gaskiya to saboda haka Allah sai ke cewa in za ku iya wannan to ku gudu sai ce la tanfuzuna ba za ku iya gujewa ba illa bi sultan face sai da wani ƙarfi as-sultan shine wato ainihin ƙarfi na zartar da duk wani abu wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi a nan yanzu dai yan adam da aljanu ko da mutum ya kan gare ma Allah a duniya yana ga yana da matsayi yanzu akwai wanda zai ga matsayinsa zai ba shi dama ya abin da ya ga dama ko na mulki ko na sarauta ko na kuɗi ko na ƙarfin jiki ko na kowane irin matsayi zai ga ta zai iya komai kuma shi kenan ya sha lalai to a nan an nuna cewa wanda zai iya gudun a ciki ya gwada ya gudu kaga babu wanda zai iya to suka ce to abinda ake nunawa yanzu ƙarfin Allah shi shine takure mutane karfin Allah shi ne ya tsayar da kowa inda aka ce tsaya to idan akwai wani ƙarfin da ya ɗara wannan ƙarfin to a yi amfani da shi a fita akwai shi babu ai ba wai sai an je lahira ba a duniyan nan idan Allah ya naɗe kai zo da kai wallahi ka naɗu kuma ka zauna ba yadda za ka yanzu Allah ya kama mutum da wata cuta Allah ya kiyaye ko dai irin cuta da za a ce a naɗe kafafuwan mutum duk likitan da ke duniya Allah ya daɗe ƙafafuwanka sai gani sai hangi ba zai iya mika maka da wannan ƙafafuwa ba ko kuma Allah ɗora mutum wata cuta wadda za ta hana shi walwala ko ma ta gaba ke ɗaya, a je a yi aune-aunen duniyan nan a kasa gane wata cuta ce kai ba ma wannan ba a san lokaci ciwon ciki ya kulle mutum sai ka ga cewa ko ban ɗaki za ka tafi a dudduki za ka tafi to yanzu nan ba mala'ika aka yi ko ba da wani abu ne da yake tare da kai a cikin ake hora ka to ina kuma a ce a kawo wani abu na waje wanda kai kasan ya fi ƙarfin ka kaga min babu aula babu yadda za ka yi to saboda haka Allah ke cewa ba za ku iya fitewa ku gudu ba illa bi sulban face sai da wani ƙarfi to kuma ƙarfin babu shi to tun da babu shi a ce gudun ba zai iya yiwuwa ba sai ce fabi bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu sai ce yursalu alaikuma shiwabun ana wato aikowa a kanku a sako muku shiwabun minna wani harshe na wuta wuta mai balbala wa nuhasun da kuma ainihin hayaki ko kuma ruwan tagulla faladar tasiran ba za ku iya taimakon juna ba wannan ga malaman da suke ganin cewa wannan tahdidi ne a duniya ana nuna in za ka iya tsere ma Allah a duniya to ka gwada tserewa sai suka ce to da mutum zai gwada tsere wata wannan shi ne abubuwa da za a yi masa da mutum zai gwada cewa to yanzu bari ya yadda zai guje ma Allah to za a turo mashi ɗaya daga cikin biyun nan ko duk biyun ga baki ɗaya malaman da suka ce wannan ya kasance wato ainihin a lahira musamman ibn ashur sai ce abinda ake nufi da wannan yurusalu alaikum ashwazun minna ma'ana kafirai arna makiya Allah makiya addinin Allah kafin ma su shiga cikin azabar da aka yi masu tanadi to za a yi masu somin taɓi tun a filin alkiyama suna wannan filin za a soma haro su da harshen wuta da ainihin bakin wuta da kuma ainihin hayaƙi mai shaƙe numfashi wasu sun fassara wannan wato nuhas ana nufin hayaki wasu kuma suka ce nuhas shine ainihin tagulla tagulla abu ne da ake narkawa yadda kasar dalma da ake ainihin narkawa ce wato za a kwararo masu wato ainihin wannan kamar da ake ta yi wasammu min fawqi ru'usihim al yusharu bihi ma fi butunihim wal julud Allah ke cewa duk a cikin sautu dukkan duk innaka antal azizul karim ma'ana ga irin wanda suka kangara a ban kasa to wasu suka ce wannan shine ainihin abin da za a so mai makafirai tun a filin alkiyama kafin masu shiga ainihin da aka tanada na azaba Allah ke shi mu wasu malamai kuma suna ganin lokacin da suka shiga cikin azabar shine za a ci gaba da yi musu irin wannan azabobi kala kala Allah ka tsare mu da tsarewarka sannan Allah sai ke cewa fala tantasira kuma ba za ku iya taimakon juna ba ma'ana wannan tawaga ta aljanu ba za ta iya taimakon jami'i na 'yan adam ko tawagar 'yan adam ba su ma 'yan adam ɗin ba za su iya taimakon aljanu ba ma'ana kowa ta kan yake to a nan za mu ga cewa an ambaci 'yan adam an kira su ake cewa in za su iya guduwa su da aljanu a sasannin sama ko ƙasa su gudu sannan kuma aka ce ga irin akubar da za a yi na aiko wuta mai balbala da kuma hayaƙi ko kuma ruwan tagulla kuma sai aka ce faɗi ayi ala irabbi kuma tukazziban wace ce daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karetawa kila wani ce to yanzu ina aka ambaci ni'ima a nan an ambaci horo da akuba kuma ake cewa da wacce ni'ima kuke karyatawa sai mu ce na'am a cikin wannan bayanin akwai babbar ni'ima babban ni'ima shine a ja kunnan ka faɗa maka hatsarin da yake gaban ka in baka gyara ba akwai ni'ima ko babu ni'ima yanzu a ce baka san hanya ba bako ne kai hanyar nan akwai yan fashi akwai azzalumai ma akwai dabbobi masu kisa kai a matsayinka na bako sai ka kama hanyar gadangadan sai wani bawan Allah ce kai kai tsaya hanyar nan in yan bashi ne ce ai an yi la'asar ba mai bin hanyar nan akwai matsala saboda ka yi haƙuri ka dawo don Allah an ji kanka ko ba a ji kanka ba an ji kanka ai ya zamo cewa an faɗa maka abin da ko an maka abin da za ka tsira daga sharri babu ni'imar da ta wuce wannan ba sai an baka kuɗi ko an baka wani abin ta goma shi a rayuwa ba larabawa suke cewa man khawwafaka li ta'man khairun mimman amalaka li takhaf duk wanda ya tsoratar da kai dan ka amintu to yafi wanda ya amintar da kai domin ka tsorata kun gane wannan magana misali yanzu za a yi jarabawa malamin ku ya shigo ya ce to kowa ya yi muzakara ya zage dantse jaraba wannan ba sauki tambayoyi ne kowa sai ya rufe zufa a bushe duk wanda bai yi karatu ba zai faɗi wangwar saboda tambayoyi ne masu wahala masu rassa ga yanzu mai kai wa ɗalibai ka tsoratar da su domin su aminta kaga wanda ya zaki ne karatu sai ya fi jarabawa sosai kama sai ka zo kana cewa ai jarabawa don dai kada a ce ba a yi ba ai ne saukin gaske ko daga bacci ka dace za ka amsa ta to kaga za a shantake a yi bacci ƙarshe mutum ya zo ya sha babaki to saboda kake nan ashe a kawar da kai daga hatsari a nuna maka hatsari don ka kauce ba karamar ni'ima ba ce ba kowa ke sanin wannan ba ƙirzar da hausawa suna da hikaya wanda za ka ga kamar ya ce amma darasi ake so a fara maka daga ke ɗan littafi na hausa da muka karanta muna yara cewa dila ya zo yana cin nama sai kashi ya makale a makogararsa yayyayi amayoshi ya kasa to sai ga zarbe ka san Allah ya masa dogon baki da dogon wuya sai ce don Allah tunda Allah ya maka dogon baki ka cire mun kashin nan sai ce to idan na cire me za ka yi mun ya ce ai zan maka ta goma shi zan maka alheri zan maka za shi kenan ya sa bakinsa dogo ya zura ya cire masa kashi shi kenan dai lafiya zai tafi ce a ah, kai da kace in na cire ma za ka yi mun ta goma shi yace yanzu akwai tagomashin da ya wuce kan kai shiga baki na ta lafiya ne da ni tagomashi ba ma'ana yanzu Allah zai maɗan adam wani abu shi ne ga cewa an yi masa abu wani abu alheri wannan kuma alheri yanzu wani zai fita ya yawon ya fita tun safe ya buga ya buga yana neman kuɗi yana neman abubuwa ya hada gumi ya dawo ba ko kobo ita Allah bai masa daidai ba kuma wallahi ya masa gasa an tun da ka fita lafiya ka dawo kalau Allah ya ba gata wani idan ya fita sai a ce abin hawa ya make shi wani ma ya mutu wani ya kare ne to kai ba ka samu ne kadai kuma ka san me Allah zai ma gobe ba amma kuma gashi ka dawo lafiya ba sai kai su da gode ba Allah ba ka fita lafiya ka dawo lafiya to saboda haka kenan ko da ba ambace ni'ima a nan ba tun da an ja mana kunne to wannan ba karamin zata aka yi mana ba hmm. Allah ka samu dace to shi ne yake cewa a nan a mai tafsir yake cewa da aka ce ya ma'asharar jini wal ins ya ku wato ainihin taron aljanu da mutane idan ka fatu an tanfuzu shi ne ta faruju in har kuna da ikon ficewa min aka fara shi ne na wajen sama wata wani arziki sasannin sammai da kasai fanfuzu to ku gudu ku fita sai ce amurta ajizin wannan umarni ne na gajiyarwa umarni a cikin alkur'ani akwai amru ihana akwai kuma amru tahdid akwai amru ta'zib Allah ne ce ya imanu ma ito. wannan amru tahdidin jan kulle ne ku yi abinda kuka ga dama kaga akwai jan kulle a cikin wannan kuma ce mata Amadu da basir domin yana ganin abinda kuke aikatawa to nan da aka ce idan tsatsum an tanfuzu aka ce fanfuzu fanfuzu wannan amru ta'zizin ne ba za ku iya ba kamar yadda na ce ka ce wani in ka isa ka tashi sama mu gani kaga umarni ne na ka nuna sha ba zai iya ba to shine mai tafsiri ke faɗa la na illa bi sultan ba za ku iya ficewa ba sai da wani karfi yace bi quwwatin min Allah sai da wani karfi daga Allah wa burhanin min da kuma wata hujja daga gare shi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sai ce abi tanbihi ala ajzikum an shay'in illa bi hawli min Allah am bi shin kuna ƙaryata wannan tambihi da aka yi a bisa gajiya wuku daga wani abu wanda za ku iya yi wato ainihin cewa in dai ba da taimakon Allah subhanahu wata ba koko da wannan da kuke ƙaryatawa sai ce yursalu alaikum ashwabun min nar ana aiko maku wata wuta mai balbala a ku. wani hasun da kuma ainihin hayaki falatan tasiran kuma za ku iya taimakon junanku ba sai sai huwa la'abu al wannan nuhas ko kuwa shuwar sai ta harshen wuta ne tsantsa mina duhan wanda babu hayaki a ciki aw ma'ahu ko kuma harshen wuta tare da hayaki inda muhawarati kuma an-nufuza min al-ghafar as-samawati wannan zai kasance a kan ku yayin da kuka yi yunkurin ku fice ku gudu ku fita daga sasannin sammai da ƙasai shi mai tafsiri sai ce fi duniya a duniya sai ce fihi tanzihun a cikin wannan akwai fadakarwa wata hazirun da kuma jan kunnuwa ala ala da al a bisa yunkurin masu tafiya sararin sama fi su'udi ila samar na kokarin wai zuwa duniyar wata wa zahara da kuma duniyar watan tauraruwa wa zairi da wani wannan fahimkinu an yi tsado bil'uwa shi mai tamsiri yake zai iya yiwuwa su taka su hau saboda wani ƙarfi ma'ana ilimin da Allah ya hore masu Allah ta sakara Allah lahum na abin da Allah ya hore masu wafi har da zalika amma a wannan yanayi ya mutu kafirun minhum bishawar eh, amma kun wato sai ya zamo da yawa za su mutu ta hanyar tarɗaɗin wuta Allah zai yusabbu alaihim wanda za a zubo a kansu wala radda hu ba za su iya mayar da shi ba an anfusihim daga barin kawunan su fata'ala Allahu malikul haq Allah mamallakin gaskiya ya daukaka mamallaki wato shine abun bauta kuma na gaskiya la ilaha illa hu babu abin bautatawa da tantantar sai shi rabbul arshil azim wanda shine ubangijin gado mai girma wannan shine abin da mai tafsiri ya rubuta amma kamar na ambata malaman tafsiri da yawa sun ce wannan ba a duniya ba da ibn utaimin shi ya mayi gargaɗi da zan kuɗe cewa kwata-kwata bai kamata a ƙaddara wannan abin a duniya ba ne ba saboda ayoyi da suka gabaci wannan aya da kuma wanda suka biyo bayanta fali ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karyatawa abi hadha al-ikhbar bil ghaibi shin kuna karyata wannan labari ne na gaibu an bi ghairihi ko ne sa kuke karyatawa في الله سبحانه وتعالى ya فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى كسوى فإذا انشقت السماء إذا سما تتساقي فكانت سيتكسل في وردة تيجا دادر kaddihan kai ka ce jemammiyar fata ja fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fa yawma idin to a wannan wunin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba za a tambayi dan adam ko aljani dangane da laifinsa ba fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ko kuke karetawa Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayoyi yana nuna mana yanayin da sama za ta samu kanta idan alkiyamar Allah ta zo a cikin ayoyi da yawa Allah ya nuna mana sama za ta tsatsage idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat yayin da sama ta tsatsage yayin da sama ta kekece wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzila al mala'ikatu tanzila Allah subhanahu wata'ala yake cewa wannan da sama da za ta kekece da gajimarai wasu malamai suka ce domin fitowar gajimarai kuma za mu sassauko da mala'iku sassaukowa daga sama saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa sama za ta tsatsage ranar tashin alkiyama mala'iku kuma su ci gaba da saukowa to Allah sai ce fa'izan shakwatis sama yayin da ya zamo sama ta tsage fakanat sai ta kasance wardatan ta kasance kaman jamfure ibn aziyya rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz da kuma ibn ashur a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir suna cewa asalin alwarda shine damfure wanda larabawa sun san shi da ne gau to sama a yanzu duk wanda yake kallanta zai ganta cewa kaman blue ce ko light blue ko koriya koriya ko abin da ya kama da haka al imam qatada yana cewa yau duniyan mu ta yanzu sama ta kasance koriya koriya amma ranar tashin alkiyama za ta kasance da wasu malaman tafsiri suke cewa a'a ita sama dama ginin da Allah ya mata kenan hasken nan na taurari da rana shi yasa muke ganin ta da wannan yanayi wato ainihin ko dai ka ce light blue ko mu ce ainihin light green ko wani abu dai ya kama da haka wannan shine abin da muke gani saboda hasken taurari da kuma wata wa illa sama ja ce in Allah ya sauke taurari ya sauke abin nan rana da wata ba wannan haske to sai ta koma a yanayinta a ganta ainihin jawur amma wasu malamai suna cewa a'a yanayin nan da muke gani shine yanayin da Allah yi mata ta koma ja shine alamomi na tashin alkiyama wannan na biyun kuma shi ne abinda ainihin ya fi dacewa to Allah sai ke cewa sama za ta kasance wannan yanayi wardatan wato kaman dan fure kaddihan kai ka ce jemammiyar fata ce ja wanda suke harkar dukanci suna rena fato sun san irin yin wannan yanayin za ka ga an rena fata ta zamo ainihin jakur da ita saboda kayan rini da suke da shi shi ibn ashur yace to nan da ake cewa wardatan kaddihar cewa za ka yi ja kaman jamfure kuma kaman jemammiyar fata ja yace to amma shi yana ganin zai iya yiwuwa wannan wardatan din sifa ce ta tsatsagewar sama domin shi wancan fure warda fure ne wanda za ga cewa kamar ya tsatsage kun sani daga cikin ganyen bishiyoyi ko furanni na bishiyoyi akwai wanda za ga cewa kamar ya tsatsage to da aka ce wardatan kaman ana sifanta tsatsage wasu saba ne kaddihan shi kuma ana sifanta launin da za ta kasance ne to zai iya kasance Allah shi ne mafi sani Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai sai fa yawma idin to a wannan wunin la yus'alu an dhanbihi insul. ba za a tambayi wani ɗan adam daga laifinsa ba wala jan haka nan ba za a tambayi wani aljani ba wannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da kullum suke nuna yanayin alkiyama da yadda za a samu kai irin waɗannan ayoyin za mu ga kuma akwai ayoyi da a zahiri sai ka ga kamar sun ci karo misali nan Allah yana cewa la yus'alu an dhanbihi insun wala da. ba za a tambayi dan adam ko aljani dangane da laifin da yi ba wala yus'alu an dhunubihim almujrimun ba za a tambayi masu laifi dangane da ainihin laifukansu ba to wasu ayyukan kuma suna ana yin tambaya يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يقال لهم لا ترسوا أكفرتم بعد إيمانكم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون kaga duk wannan ayoyi mai suke nunawa cewa za a tambayi ɗan adam da aljanu gobe a kiyama amma a nan an nuna ba za a tambaye su ba to a tambayi masu addinin ƙalaƙato addinin tatsiniya wanne ne aka soke a ciki ayoyin da suka ce za a yi tambayar su ne aka soke ko ko wanda suka ce ba za a yi ba kuma su kawo a cikin Kur'ani. kan wanda ya koma hadisai ko maganganun magabata a cikin ƙur'anin za su kawo amsa wa'anna anna lahum kuma abinda ba zai taba yiwa bane ba shi sa dole ko sun furta ba ruwansu da maganganun malamai karya suke wallahi dole dai sai sun sato kuma su yi burin cewa su ne ainihin suka faɗa to in ban da wauta ka kalli manyan mutane masu daraja tun daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa almajiransu wanda suka fassara alƙur'anin nan in ba don jihudinsu ba da addini bai zo mana ba amma wai ka kalle su dukkan rena tunaninsu sai kai yanzu ɗan fitiki ɗan tsugulutu wai kai ne kake da fahimtar da zaka fayyace mutane alkur'ani da wata rubabbiyar kwakwalwar da wani gajeren tunani da wani kashin da kusurin wallahi akwai ta da hankulan mutane kuma shi yana so idan yana bayanin a saurare shi malam yana bayanin amma ka a saurari bayanin wani malam tilka idan kisa za. wannan rabon akwai zalunci a ciki kai ka yadda kai bayani a karba amma kada a karbi na ma'aiki sallallahu alaihi kada a karbi na sahabbai da tabi'ai wannan rabon na zalunci ne Allah shirya to anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa yawma idin a wannan wunin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba za a tambayi ɗan adam ko aljani menene laifinsa ba saboda me saboda Allah ya riga ya san komai to malamai sai suka ba da fassara biyu a nan suka ce ko dai alkiyama tana da wuri-wuri zango-zango mataki-mataki akwai matakin da ba wanda ya isa ya furta wani abu wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa muryoyi sun kaskanta ga Allah subhanahu wata'ala baka jin komai sai dai kamar tafiyar kafafuwa akan yashi ko akan rairayi shiru to malamai suka ce akwai wurare matsayai wanda ko annabi ba zai iya furta wani abu ba to sannan akwai kuma wasu wurare wanda nan kuma za a ba da dama wasu su yi tambaya ko kuma a yi musu tambaya wasu malamai suka ce a'a tambayoyin da aka kore ba za a yi ba shine su'alu istikhbarin wasti'lam tambaya da za ka yi ƙarin bayani ko ka faɗi wani abu da ka sani ba za a yi wannan tambayar ba sai dai za a yi su'alu taubihin wa tabkin za a yi tambaya ta zargi da kuma ainihin tursasawa yanzu mutum ya zo ya maka abin da ba daidai ba kila ka ba shi kyakkyawan aiki ka ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi shi kuma sai yi yadda ya ga dama da ka zo sai ka ce yanzu wa ne wannan ne aikin da kai mun wannan ne aikin da kaga za ka yi wannan tambaya tana bukatar amsa ko wata bukata wata bukatar amsa tambaya ce ta nuna abin da kai ba daidai ba ne abin da kai ba shi aka ce kai ba to irin wannan tambayoyin su ne ake wa masu laifi kun ga Allah ya rantsuwa ya ce fawa rabbika ina rantsuwa da ubangijin kala nas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su ga baki ɗayan su amma kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa Allabawa Allah zai masu wannan tambayar. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم kun ga Allah subhanahu wataala zai yi ma annabi Isa wannan tambayar dan Allah bai san abin da aka yi ba a'a a nan domin a zo su a ɗora hujja a kansu ga masu addinin nasaranci ga annabi isa kuma Allah ya san annabi isa a kan tauhidi ya ɗora su to ga su a fagen ƙarƙiya masu kakabinsu wanda yake an dogace shi ba baran ɗaka. Allah zai ce ya isa bin mariya isa ya kai isa ɗan Maryam a nan malamai suka ce za a ambace shi a jingina shi ga mahaifiyarsa wannan kalmar ta ƙaryata nan take cewa ɗan Allah ne. Ya isa na Maryam dan ba za a ce wane ɗan wanta ba sai a ce ɗan wane. Amma dan a nuna ita ce ta haife shi ba tare da ainihin mahaifi ba. Shi ta Allah ya ta maimaita wani a cikin Alƙur'ani. A an ta kulta shin kai ne ka faɗa wa mutane ka ce ni wa ummi ku ni ni da ma'aifiyata ilahin min dunillah ababan bauta biyu banda Allah Allah zai tabi annabi Isa wasu malaman tafsiri suka ce duk da annabi Isa ya san bai faɗa din ba amma idan aka yi masa wannan tambaya sai ya furfure gaba daya to ina ga kuma wanda suka yi sabar Allah ya shirya to Allah zai masa wannan tambayar kai ka ce su yi wannan zai ce subhanak tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata gare ka in kuntu qultuhu faqad alimta in na kasance ina faɗa ka sani ma ya kunu ni an aqula ma qultu lahu illa ma amartani ban faɗa musu komai ba sai abin da ka umarce ni Shi shine an ibudullah ko an ibudullah rabbi wa rabbakum shine abin da na faɗa ma'ana kaza shi Allah zai yi tambaya da kansa amma ba amsa yake nema ba muna ganewa to shi sai ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in Allah ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub duk manzanni ga baki ɗaya Allah zai hada su yace ma za ujibtum da me mutanen ku suka amsa muku da kuka kira zuwa ga addini me suka amsa muku biyayya ko aka tsinta za su barranta su ce su ba su sani ba Allah shi ne ya sani la ilma na ba mu da sani innaka anta allamul ghuyub kai ne mai yawan sanin abubuwa na gaibi to kaga wannan ya tabbata kenan fala da alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin su manzanni ba wai dan Allah bai sani ba domin a yanke ma al'ummar hanzari ai shi yasa manzo alaihi salam a hajjin ban kwana ya daga hannu har uku yana cewa Allahumma qad yana cewa ala qad halban ballagtu ala hal ballagtu shin na isar da sako na isar da sako sabai suna cewa qad ballagta sai ta Allahumma fashhad Allah ka shaida to Allah zai ce wa kangararrun bayi an taho da su an taho da su sai a ce wa ku tsayar da su kun mas'ulun ku ababan tambaya ne malakum la tanasaru hmm. yau me yasa ba kwa iya taimakon juna a duniya nan da muke ciki tim na kangararru ko azzalumai yan fin ƙarfi yan zane wancan suna taimakon juna wa inna zalimi na ba'dhum awliya ba'd wancan azzalumai su haɗa kai da wancan azzalumai a cuci wanda ake so a cuta in wanda aka zalunta yi nufin zai yi ramuwar gayya to sai azzaluman su haɗa kansu sai a murkushe shi Ai taron dangi to ranar tashin alkiyama fa malakum la tanasarun me yasa ba za ku iya taimakon juna ba a yau ina karfi ina isa ina tattali bal humul yawma mustaslimun kowa ya mika kowa ya bi a dole Allah ka dafa mana to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba za a tambaye su ba kenan tambaya ta neman amsa Shi ne nan sai ke cewa a yau ma'izin a wannan wani na yi ta'allu an zambihi in sun wala jan fa'izan shakatun sama'u ko fa'izan shakatun sama'u shi ne ta in farajan idan ya zama sama ta yayi abuwa ban ta zama ƙofofi daban-daban linuzurin mala'ika domin saukar mala'iku a cuwar datan, sai ta kasance kamar jamfure ai mithluha muhmarra wato ta zama ta yi jaja kur kaddihan shine al-adim ahmar kai ka ce jimammiyar fata wata take da ala khilaf al biha wato sabanin yanda aka santa sai ce wa jawabu jawabi na iza fama a azamal haul in har sama ta yi wannan to me ya kai girman wannan tsoro shine alifin jawabin wannan sharadi fabi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi ikhbarikum bi ahwali yawm al-hashr shin kuna karyata ba ku labari da ake yi da wannan tsorata tsorata na ranar tashi litastaqiddu lahu domin ku yi shiri saboda shi am bi ghairihi min an-ni'am ko ko wannan daga cikin ni'imomi kuke karyatawa yau mai izin a wannan wani, la yus'alu an dhanbihi ba za a tambaye shi laifin saba'in sun wala wani dan adam ko aljanu an dhanbihi shine wa yus'aluna fi wakatin akhar mai tausiri ce za a iya tambaye su a wani lokaci na daban ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala da oh, rabbika lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijin ka tabbas sai mun tambaye su ga baki ɗayan su sai sai walidan huna wa fi ma ci? idan aka ce arjan anan da kuma abin da zai zo nan gaba kaga insun wala jan wato kamar ana nufin jinsi ake cewa la yus'al an zambi insun wala jan to sai yake cewa abin da ake nufi bi ma'ana aljinniyi wal ins bi ma'ana al ma'ana kowa shi kankin kansa ake nufi fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku ya zama ainihin kuna ƙaryatawa. To sai ke cewa abil ikhbari bima yazdurukum shin kuna ƙaryata labarin da ake baku ne don ya ja muku kunnuwa an sharril mu'addi ilayhi daga da abin zai kai ku ainihin na sharri an bi gairihi koko da wani wannan ma'ana nan ma duk da ba ambaci ni'ima ba tunda an nuna cewa ga hali da za a samu kai a tuddiye mutum a yi masa tambayi da ba a neman amsa ko ma a yi watsi da shi kaga ainihin ni'ima ce domin mutum ainihin ya shiga taitayinsa an nuna lokaci sai dai mu tsaya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zafarta mana kuskuren ya zane da mu daidai ne. wannan ya ce malam matata tana fama da cutar calcium ma'ana cuta mai rike jikin mutum ya kame har sai an sai an sannan ya ware malam idan haka ta faru menene hukuncin azuminta domin cutar tana da alaƙa da rashin cin abinci sannan idan jikin ya ƙame za ta koma tamkar bacci har sai ya saki to malamai na farko ban sani ba yana nuna ko za ta yi ajiye azumi don yana cewa abin yana faruwa sakamakon rashin ci abinci ko lafi to amsa dai anan shi ne idan mutum na da lura irin wannan ta yadda yakan bijiro masa wani lokaci in har bai ci abinci ba ya shiga a cikin wannan yanayi to rashin lafiya ne ya halatta ta ci abinci ta rama azumi gaba ta farko kenan gaba ta biyu ko yana nufin idan ta fita hayyacinta ya zamo za a ɗauki lokaci ba ta san cikin hayyacinta inda take ba ma'ana kamar wanda ya zama ya yi suma to malamai sun bambanta tsakanin mai bacci da kuma wanda ya zamo ya suma suka ce shi mai bacci yana da ainihin ɗan ihsasi irin nasa don shi ne bacci za ka iya tada shi yanzu nan ya tashi to yanzu da mutum zai yi sahur ana gama sallar asuba kawai sai bacci ya dauke shi yayi ta bacci yayi ta bacci yayi ta bacci bai yi azhar ba bai yi la'asar ba magriba isha duk bai yi ba sannan sai aka tashe shi wajen isha ya hukunta azumi sai yayi ko bai yi ba azumi yayi ko bai yi ba ban ji da gaske ba azumin sa yayi kawai dai yanzu a ce to makai salloli ba ka je kai salloli an gane ko to amma suka ce banda wanda ya suma shi wanda ya suma shi kuma yadda yanayin da yake kamar mahaukaci ne mahaukaci babu alƙalami a kansa suka ce idan mutum ya suma har ya zamo abin da ya wuce masa ya fi sulusani to bai da azumin wannan wunin da za a ce mutum ya samu rashin lafiya na suma duk da za a yi sahur Allah ke kawai sai su ba aka je aka yi ta zurfi tashi ana kare ruwa ana wane ne kai bai dai barka ba sai rana ta faɗi ko kuma kila kafin awa ɗaya rana ta faɗi ko minti talatin wannan azumin wurin ya faɗi ya faɗi daidai yake da mahaukaci wanda ainihin ya zamo ya haukace wunnuka sun wuce sai da kun san malaka suna bambanta tsakanin haukan ko malikawa sun ce akwai hauka na Allah akwai na ƙwaya sun ce idan hauka ne na shaye-shaye na ƙwaya duk abin da ya wuce maka a musulunci ana bin ka bashi kuma in ka saki mata ka wannan halin ta saki amma sai dai da yawa daga cikin masu mai sun ce a'a tausaya yawwa idan ya je ya sha ƙwaya ko wani kayan maye ya saki mata suka ce a nan ba ta saku ba eh ya ji ma da laifin wannan aiki Eh, kada a ce ga bani ga tsunka da kawai ko eh, albuhim dai wannan yanayin nata take samu in sai zo a ce ya rufe wani ta gaba ɗaya ba sai azumi ba ta wani azumi ya faɗi kanta yawa daidai take da mutumin da ya zama almuguma a nai wannan ya ce malam muna roƙon da ka yi jan hankali a kan limamai da suke kiran sallan tirawi masallatarsu fijot sarkin sauri mun bai wa waninsu shawara sai ya ce mana a sallah ya san komai ko kuma a tambaye shi ko ina ne karancin iliminmu ya samu muka haƙura gashi yana tara samari da yawa amma suna idar da tarawihi kafin sauran su fara sallar isha'i to kun sani daga cikin rukunin sallah akwai ne akwai al ma'anina akwai al-tuma'anina wasu takina dole akwai natsuwa sharaɗi ce a cikin sallah duk sallar da babu natsuwa a cikin ta wannan sallah ta zamo zero E, an motsa jini dai an tsanka jini an motsa jini wancan bawon Allah sallallahu alaihi ibn rafi' wani manzo Allah ya ce irje fa salli fa innaka lam tusalli malamai suka ce koton kursi yayi gub gub gub haka za ka gani ana dagowa a kai goshi da an kai goshi a dago to dole sai an sami natsuwa tsakanin rukunin sallah idan aka kai goshi a samu natsuwa malamai suka ce karancin natsuwa in an kai goshi ko an yi rukuhu a ce subhana al azim a natse a faɗi uku a lokacin dukawa subhana al a'la a faɗi uku in an kai goshi ma'ana da za a ce ba za ka faɗi waɗannan ba amma natsuwarka da ka kai goshi ko ka nuka ya kai a faɗe su amma kai gum kai to tsallaka ta yi amma da za ka yi su da kauri irin yadda za ka da masu tafsir wannan wasa ne wasa ne kuma dirba na safa don Allah bayan Allah na sha wannan jan kullum duk da muna magana akan masu jot. to amma na kula masu tasbihin sallar nan wannan abin da mala albani Allah ji kansa yake cewa basbasa sai eh, ko saba haka za ka ba kai ko ɗaya ba ko ɗaya ba kai ba yawa gara ma in sauri kake tunda riwaya ta zo da goma goma ko ashirin da biyar ga to kai goma goman na fiyayyu kada ka tashi ba komai almuhim masu watan sallah in dai babu nasuwa to ba su da sallah ba su da sallah ba su da sallah ba su da sallah sallah sai an samu natsuwa a ruku'u natsuwa a sujuda natsuwa a tsayuwa a yadda ya rubuta a nan sai wasu za su yi abin nan isha'i da tarawihi wasu wanda su gama isha'i ba to wani irin tarawihi ne wannan na san gina kun irin waɗannan wasan kwaikwayon a wasu ƙasashe wasu jajaye za ka yi mamaki ka ga ana kawai yadda ka san wani inji yana ta haka wai sallah ce ake to sallar da babu da ina maimaitawa ba sallah ba ce ba ma'aiki alaihi a wani hadisi wani sahabi yana kwatanta sallar manzo alaihi salam yace ban taba ga wanda ya kai sallah mai kyau irin ma'aiki alaihi salam ba ce in ya kai goshi wani lokaci sai mace koma ya manta in ya zo tsakanin sujuda biyu har sai mace koma ya manta me yake nunawa yadda ake nutsuwa a cikin wannan ayyuka ya kai bawon Allah idan ba kai sallah mai kyau ba me za ka yi a duniyar na sha zai mai taro. Kunnan musulunci nan fa biyun nan su ne fa muke yi kila baka da kuɗin umara ko hajji kila baka da kuɗin zakka sallan nan ce da kuma azumi ko dai a shekara to sai aka ce sallar ka ba ta yi ba to me kuma Allah zai bincika ya tabbata a hadisi duk wanda sallar sa ba cika ba Allah bai bincika azumin azuminsa ko zakkarsa ko hajjin ko kallo ba sai ta ba awwalin ma yasbu alayhi al-abdu yawm al صلاته فإن وجدت تامة قبلت وسائر أعماله farkon abin da za a yi muka hisabi sallah shi yasa Allah da ya tashi mana gata sai ya shar'anta mana lafin filu yadda idan an samu wata tangarda sallah ka ta dan yaki safarin da to sai a yago ta nafilan sai a fati a yago wata a fati to kai sai ya zamo da farin da nafilan dukkan da me za a yago a fata ne to ya kamata da Allah mai abin da za mu sa me shi kyama mai farin ciki wannan yace malamin nan Allah a yi mana ƙarin bayani game da yin sallah da kaya a tattare da kuma ya ake so mai babban riga zai yi a lokacin sallah to ban san me kake so mai babban riga ba ila kana maganan hadisin da aka ce kada a nan naɗe tufafi ba magana ba ta irin ta saɓe babbar riga yanzu mutumin da zai aiki da jallabiya ya yake yi dogon riga jallabiya ai kaga za ga ya dawo sai tusa ta a cikin wando ita kai to wuta kada ya sallah irin wannan ko kuma ya sami igiya ya ɗaure tsakiyarsa da wannan hikimar so ake idan kai sujuda tufa ka ta sujuda babban riga ko ka sabe ko ka sabe ya kai sujada za ta zube ta dai yi sujuda yadda ake so shi za ka ce gashin kai ma kada ka daure shi amma ba irin namu ko dama da aka ai ba zai zubo ba su masu gashin aka ce to kada mutum ya abin nan in yi kai wa shi gashin sa shi ma yi ma Allah sujuda to shi ne to kaga babban riga ko ka sabe ko ka sabe in dai kai sujuda to za ka zuba ta yi ma Allah sujuda wannan shi ne eh malam yake tare da hannun riga fata wannan sai dai a warware ƙwarai da gaske babbar riga abin nan riga mai dogon hannu to wannan sai ka warware in ka zo za ka yi sallah ko da ka nade lokacin da za ka yi aulata sai ka warware shi wannan sai ki malam menene hukuncin mutum musulmi mai sana'ar keke yace nafe da a su yi alkawari da arne zai na kai shi coci yana dawowa da shi kullum sati sau biyu yana biyarsa. To Allah ya ce wa la ta'awanu alal ism wal udwan kafin sannan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu al ism wal udwan ku taimaki juna akan bin Allah da kuma takawa kada ku taimaki juna akan saban Allah da tsallake iyakokin Allah to yanzu kai ka zamo alƙali shi wanda kake ɗauka kana kai shi wajen yin albirru wa taqwa uku al-ithmu wal udwan matsalan mu shine mun amsa sunan mu musulmi ne amma ba mu san me musulunci yake so a wajen mu ba ku duba hadisin da ma'aiki alaihi salam yake cewa ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kurkuku ne na mumini amma aljanna ce ta kafiri malamai suka yi ma wannan hadisi fassara biyu kuma duk haka suke ko dai ka ce sijinul mu'min wanda yake cikin kurkuku kaga baya da wata wadata baya da ainihin wani abu da zai ce zai zaɓi dole kaza zai ce kun ga ya zama ɗan kurkuku ko kuma ana nufin bai da walwala sai abin da aka ga dama ya yi yanzu dan kurkuku bai da zaɓin cewa ku fito da ni na sha iska lokacin da aka ga dama za a fito da shi in an ga dama a mayar da shi abincin da aka ga dama ya saka tufafin da aka ga dama so zai saka to haka ake so mumini ya kasance a duniya ba za ka fita ba sai inda musulunci ce ka fita ba za ka shiga ba sai inda musulunci ce ka shiga ba za ka zauna ba sai inda musulunci ce zauna ba za ka tashi ba sai ya sai ka tashi ma'ana kul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwarka ta musulunci ce sai abin da yake ka yi shine za ka yi abin da bai yadda ka ba sai ka bari na sha faɗa bayan Allah arzikin nan tun kafin ka zo duniya Allah ya riga ya tsara ma wayi arba'i kalimatin da بكتب rizqi an san kuda wajen kwaɗayi akan mutu mu nan a wajen neman abinci kullum muke samun zamewar kafa to sai aka kwantar mana da hankali ta arziki ake fara rubutawa to ko ka yi hakuri ka bi hanyar da Allah ya halatta maka shine dai za samu ko ka kasa hakuri ka je inda Allah bai yarda ka je ba samu samo shine dai ba dadi to ka zama alƙalin kanka wata awanu alal birri wala ta'awanu al ithmi udwan babu laifi mafi nauyi da ya kai mutum ya ce wani Allah Allah ne ko ɗan Allah. Ya kadu samawatu ko ta kadu samawatu ya tafaffar na minhu ko yan fasir na minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن walada, sama ta kusa ta ruguzo duwatsu sun kusa su dandake su zamo gari ƙasa ta kusa ta kyakkece saboda an danganta zuwa ga Allah a duk ƙur'ani babu inda Allah an bikin laifin da yake nauyin wannan laifin to kuma sai aka ce kai ne mai taimakawa ka ƙara adadin wanda za su je su faɗi wannan kalmomi don Allah ta kyauta wa ka ko baka kyautata masa ba ka mutunta umarnin ka ko baka mutunta ba kai kanka za ka zama alƙali Allah ya samu dace tambaya ta ƙarshe a yau yace malam menene falalan nafila lokacin da liman yake hudu ba to ai ba falala ya kamata ka ce ba sai dai ka ce menene halacci in ka ce falala masu to ma'ana kenan akwai wata lada ta musamman ga wanda zai yi wannan hukuncin ne, idan ka shigo masallaci liman yana hudubar juma'a sai ka yi biyu a takaice akwai hadisin sulaik al-gabafani wanda ya zo ma'aiki alaihi salam yana hutuba sai ya zauna manzo alaihi salam sai ba. hutubar ce idan ɗayan ku ya shigo juma'a neman yana hutuba a na farko sai tambaye shi yace kai tsaye da masjid sai sai a sai sai tashi kai to da manzo Allah ya tsaya a haka sai a ce hususi a ce ta shi wannan sai sai idza dakhala ahadukum al-masjida والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتزوج فيهما in da yanku ya shigo masallaci liman yana hudu ba to ya a biyu a takaice ma'ana kada ka tsawaita mai wannan ya nuna kenan ya halatta lokacin da liman yana hudu ba ka shigo ka yi nafila raka'a biyu a takaice baka tsawaita ba kuma na munasaba akwai wani kuskure da mutane suke na taɓa faɗin sa wani sai shigo masallaci ana kiran sallah liman yana zaune kan mimbari kuma sai ya tsaki kan wai sai an gama kiran sallah sannan ya fara lafiya wannan kuskure sauran masallatai ko sauran salloli da ba juma'a ba shine idan ka shigo ladani yana kiran sallah to sai ka jefi tsuntsu da dutse daya yana kiran sallah kana bin sa in ya gama kai addu'o'in da zo a sunna ga yanzu ka samu wannan farilan daga nan kuma sai ka yi taifin masjid ka jira liman ya zo yake na yi sallah to amma ita juma'a lokacin da ake kiran sallah ba a hana ka sallah ba ba a hana ka hira ba yanzu da za a ce lada ne yana kiran sallah liman yana kan mimbar yaran juma'a sai wani ya shigo ka ce wani barka da zuwa kwana biyu kaza kaza ba kai laifi ba domin ba a so ba hudu ba a lokacin shi yasa wanda daga cikin tabi'ai ne ko tabi'ai yake cewa um, sayyidina Umar in ya shigo masallaci ya zauna kan mimbari ana kiran sallah kiran sallah nan baya yanke maganganun mu ana kiran sallah muna yi yan maganganun mu amma da za a so kudu ba sai mu sai mu shiru to saboda haka kenan in ka shigo ya halatta kai nafila a biyu kai sai da duk a takeice tambayar su ta karshe ce malam menene falalan nafila bayan sallar juma'a ya halatta a yi nafila bayan sallar juma'a riwaya biyu ta zo cewa raka'a biyu wata riwaya raka'a hudu amma in ban manta mashahura ko salwan ne a cikin littafin sa alqaul mubin ne jami'i tsakanin riwayoyin guda biyu ko shi ne ko wannan sa cewa ma'aiki alaihi salam idan zai yi lafila bayan kammala sallar juma'a a masallaci to zai yi raka'a biyu in kuma a raka'a hudu afwan in kuma sai ya koma gida sai ya raka'a biyu to kenan yin halitta ka yi nazila bayan sallar juma'a in a masallaci za ka yi ka yi raka'a hudu in sai ka koma gida sai ka yi raka'a biyu wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka ambata ah, sai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganda mu daidai din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin